Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata 12 ga watan Disamba na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ankarar da 'yan kasar akan yadda ake samun ƙaruwar jama'a a cikin sauri. A kan wannan batun yau muke so mu ji ra'ayoyinku, shin waɗanne matakai ne kuke gani ya kamata a fara ɗauka tun yanzu don tabbatar da cewa yawan jama'an Najeriya bai jefa ƙasar cikin halin ƙaƙa na kayi ba. Ganin yadda ƙwararru ke hasashen cewa yawan al'ummar ƙasar zai kasance na uku a duniya nan da shekaru talatin da biyu masu zuwa, yayin da kuma yanayin tattalin arzikin ƙasar ke tafiyar hawainiya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. Kungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty international ta ce kasashen turai suna da laifi a irin cin zarafin da hukumomin kasar libya suke yi ma bakin haure da 'yan gudun hijira da ke kokarin tsallaka tekun bahar rum a cewar wani rahoton da kungiyar ta fitar a yau talata gwamnatocin kasashen turai suna goyon bayan matakan cin zarafin da ake ɗauka a kan bakin 'yan gudun hijira tare da haɗin kan dogarawan dogarawan bakin teku na ƙasar libya amnesty international ta ce dubban dubbatan 'yan gudun hijira da masu neman ƙaura da aka rutsa da su a ƙasar libya suna fuskantar tsaiku daga hannun hukumomin libya da rundunonin sojan sa kai da ƙungiyoyin 'yan bindiga da 'yan fasa kwabri waɗanda suka haɗa suna waɗanda suka haɗu suna aiki tare domin cin riba daga ukubar waɗannan baƙi rahoton ya ce akwai mutane har dubu ashirin waɗanda a yanzu haka ana riƙe da su a gidajen wakafi da ake tara baƙin haure a libya suna fuskantar azaba da aikin leburanci na dole da biyan kuɗin fansa har ma da kisa Wani jami'in gwamnati a Somalia da kuma rundunar sojojin Amurka sun ce farmakin da Amurka ta kai daga sama ya tarwatsa wata motar da aka shaƙe da bam a kusa da babban birnin Somalia. Rundunar sojojin Amurka mai kula da nahiyar Afirka wadda aka fi sani da suna Africom ta ce wannan harin na yau talata da sanyin safiya ya auna wata mota da aka cika da nakiya ne kimanin kilomita 65 a kudu maso yamma da birnin Magadishu. Wata sanarwa ta ce wannan mota ta kungiyar tsageren Alshabab ce, wadda ke dab da kai farmaki akan al'ummar birnin Mogadishu. Amurka ta ce babu farar hula ko guda ɗaya da ya rasa rai a wannan haram. Mataimakin gwamnan lardin Lowa Shabel ya bayyana cewa, wato ya bayyana wa sashen Somaliya na murya Amurka cewa harin ya faru ne a ƙauyen Mubarak. Wasu masu marawa Alshabab baya sun yi amfani da shafin yanar gizo sun bayyana cewa motar da aka kai wa harin ta ɗauko kayan marmari da kayan gona ne daga wata gona kusa da wajen. Jami'an gwamnatin Somalia da sojojin Amurka ba su faɗi iya adadin mayakan Alshabab da suka mutu ba a wannan harin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ana ci gaba da kaɗa ƙuri'u a jihar Alabama da ke yankin kudu a nan Amurka a zaben cike gurbi na Majalisar Dattijan da ake gwagwarmaya tsakanin Doug Jones da ɗan jam'iyyar Democrat da Ray da Roy Moore na jam'iyyar Republican wanda ke fama da zarge-zarge daga mata da yawa da suka fito suka ce ya nemi yin lalata da su lokacin suna ƙanana shekaru arba'in da suka shige ana sanya idanu sosai akan wannan zaɓe na yau talata a duk faɗin ƙasa saboda yana iya zamowa misali na yadda zaɓen tsakiyar wa'adin shugaban ƙasa zai iya kasancewa a watan nuwambar shekarar mai zuwa da kuma alkalamin da zai iya nuna tasirin siyasa na shugaba Donald Trump. Trump dai ya bayyana goyon baya ga Moore wanda ya musunta zargin da waɗannan mata ke masa, sannan shugaban ya yi kira ya kira da mutanen jihar Alabama da su kayar da Doug Jones wanda ya ce in an zaɓa zai zama ɗan ƙanzakin siyasa na 'yan Democrat masu sassaucin ra'ayi a Washington. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Najeriya na ci gaba da jan hankalin 'yan kasar akan yadda ake samun karuwar jama'a cikin sauri, gashi kuma tattalin arzikin kasar na tafiya hawainiya. Wannan na zuwa ne bayan hasashen da ƙwararru suka yi na cewa nan da shekarar 2050, Najeriya za ta zama ƙasa ta uku da tafi yawan al'umma a duniya. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya ya haɗa mana. Duniyar alkaluma sun nuna zuwa shekara ta dubu hamsin Najeriya za ta zama ta uku mafi yawan jama'a a duniya da samun fiye da mutum miliyan 400. Wannan ya sanya gwamnatin karfafawa jami'an kiwon lafiya na al'umma wato CHIOS ko Community Health Extension Workers wato likitocin karkara da ƙungiyoyi masu zaman kansu don bunƙasa lamuran ƙayyade iyali. We have renewed a memorandum of understanding with UNFPA and that entails putting 4 million US dollars in the basket every year. Mun sabunta yarjejeniyar mu ta fahimtar juna da hukumar kula da yawan jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan ya nuna duk shekara sai mun adana dala miliyan hudu zuwa shekara ta 2022 don ayyukan ƙayyade iyali ko ko tazarar haihuwa. In ji ministan lafiyar Najeriya Isaac Adewale. In addition to that, we're going to expand service outlets from 10 to 20,000 over the next four years. we scale up ministan ya kara da cewa gwamnatin najeriya za ta kara yawan cibiyoyin kula da tazarar iyali daga dubu goma zuwa dubu ashirin zuwa nan da shekaru hudu nan gaba sannan za ta faɗaɗa aiki gaba da dama ga jami'an kiwon lafiya na karkara da masu zaman kansu don samar da lamuran ƙayyade iyali haka na adewale ya ce gwamnatin za ta haɓaka karɓar tazarar haihuwa daga kashi goma sha bakwai cikin ɗari a yanzu zuwa kashi ashirin da bakwai cikin ɗari a shekaru biyu masu zuwa likitar mata dr mairo mandara ta ce nasarar tazarar iyali zai yi tasiri ne in kowa ya shiga lamarin mandara ta ce baya ga taimakawa wajen ririta tattalin arziki ko kuɗin shiga tazarar iyali na ƙara lafiyar mata dole mu tashi mu taimaka ma mutanen da menene wannan ba aikin gwamnati kawai bane ba aiki ne na kowa da kowa na duk wani attajiri yana da haƙƙi ya san yadda za a yi ya ci da mutane ya shayar da mutane ya gyara makarantu ya taimakawa malamai su koma aiki a sai uniform ne a ba yara duk abin da ya kamata ya kamata iyaye da attajirai da kuɗin nan 'yan jarida kuna da babban gudunmawa da za ku bayar menene gudunmawanku in kun gani da ba daidai ba ku faɗa Wani abun damuwa shine yadda wasu iyaye kan yi watsi da kulawa da yara da akan kan jefa su gararan ba akan tituna da shiga yawon duniya. Hakan cikin sauƙi kan sa irin waɗannan yara faɗawa tarkon miyagun laifuka da faɗawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. da Nasiru Adamu El Hikaya, to kamar yadda kuka ji a yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne kan shin waɗanne matakai ne kuke gani ya kamata a fara ɗauka tun yanzu don tabbatar da cewa yawan jama'an Najeriya bai jefa ƙasar cikin halin ƙaƙa na kayi ba. Amma kafin mu buɗe layukanmu, ku shaƙata da wannan waƙar. Hey, eh, a kulla iyaye. Kowa ya kama diyansa saboda ɓata gari. Ina kira ga uwaye farko ku zan masu kula ku kama yaranku ku taimaka ku hana su talla ku sa su je makaranta. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mun samu kira na farko daga Kebbi. Sunana aka da Nasiru Koto Area zuwa Local Government Kebbi State. To Malam Nasiru muna jan Eh to tsakanin da Allah ban tare ban ji maudu da wace tattauna a gare shi ba sai Yau muna son mu ne. To Malam nasir yau muna son mu ji ne waɗanne matakai ne kake gani ya kamata a fara ɗauka tun yanzu don tabbatar da cewa yawan al'umman Najeriya bai jefa ƙasar cikin halin na kayi ba tunda rahotanni ko ko in ce hasashen ƙwararru na nuna cewa nan da shekarar da hamsin yawan 'yan Najeriya zai kai na uku a faɗin duniya. Malam Nasiru kana tare da mu? Eh. alhaji gambo na ba na ba to alhaji gamba daga katsina muna jan ka alhaji gambo mai akan fara ba to malam nasiru layin shi ya goce kenan muna jan ka alhaji gambo muna jan ka alhaji gambo menene ra'ayinka wato ni akan wannan ra'ayin ganin muke ko a tsaya a koma ga Allah hmm. saboda wannan jama'a rahama ce ga dukkan abin nan dan adam hmm. koma ga Allah a adalci musamman shugabanni su tsaya su gaskiya su aikata gaskiya sannan hmm. ne wannan shi ne kaɗai mafuta ne a gani to mun gode alhaji gamba daga katsina yanzu kuma bari mu je jihar zamfara assalamu alaikum sashen hausa murya amurka wa alaikum assalamu sunana arma ya'o o baka aikin yaro dan ga kwanan mura to mala arma ya'o muna jan ka a bisa ga wannan manzance da ake yi hmm. a gaskiya ya kamata ya shugabannin mu zama masu arziki domin ganin cewa an taimaka ma wayanda a talakawa haka hmm. domin idan ba a taimaka ma talakawa ba gaskiya ba lokacin ba da sun samu ci gaba amma idan sun taimaka ma talakawa nan bisa ga abubuwa dama hmm. kuma a ce bisa ga ayyuka da suke yi kuma yadda suka dauka alƙawari ganin siyasa idan suna cikawa wallahi ko yaushe ne za a samu ci gaba kwarai da so kana gani ah, taimakon da gwamnati za ta bada ga talakawa shi zai hana yawan al'ummar najeriya ko kuma zai taimaka wajen rage kalubalen da ke tattare da yawan al'ummar najeriya ah, tabbas ina ganin haka domin muna ganin yadda 'yan siyasa suke ɗauka alkawali wurin lokacin jante suna cewa za su inganta makarantu da hmm. ruwan sha da ababe da dama so ina ganin ina sun kai inganta wannan abu gaskiya za a samu za a samu sauki kwarai da gaske to mun gode malam arma ya'o yanzu kuma bari mu je kaduna bello sokoto to malam bello sokoto muna jan ka menene ra'ayinka malam bello sokoto ko kana tare da mu to layin malam bello daga sokoto ya goce amma muna da sauran lokaci sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kamar da yadda kuka ji yau muna son mu shin waɗanne matakai ne kuke gani ya kamata a fara ɗauka tun yanzu don tabbatar da cewa yawan jama'an najeriya bai jefa kasar cikin halin kaka na kayi ba mun dai sake samun wani kira daga sokoto salamu alaikum da muke magana aliyu mai katiba ne na to malam aliyu sai ka dan rage sautin rediyon ka dan mu ji ka to layin ma dai ya goce malam aliyu daga sokoto To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Mun samu wani kira yanzu haka daga Adamawa. Salamu alaikum da muke magana daga Adamawa. Ina magana da Muhammadu Buhari daga Mozi, karamar hukumar Adamawa. To Malam Muhammadu Buhari da Allah sai ka dan rage sautin rediyon ka dan mu je ka sosai. Oh, to muna jinka, menene ra'ayinka? ra'ayin ka? gaskiya ne ra'ayi a nan shine wannan gwamnati mun fara gajiya da ita kuma dai idan za su lalubo bakin zaren abun su lalubo yanzu kuma sun fara komawa maganan kai da iyali mu ba ma ciki yawa mu ba ma ciki muna nan muna roƙon Allah ya ba mu abun da za mu ci da su to malam muhammad kenan daga adamawa yanzu kuma bari mu sake komawa katsina Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Katsina. Dukko direba ne daga Katsina Santara Moto Park. To Malam Dukko direba muna jan ka ne ra'ayinka? Ra'ayina mutanen Najeriya su koma ma Allah. Hmm. Saboda shugabannin mu dai ba ta suke yi ba. Hmm. Muna jan ka Malam yawwa saboda haka dukkan mu koma maga Allah mai sa izin ya gifari shine mafita gare mu to mun gode malam dukwa direba daga katsina yanzu kuma bari mu sake komawa kaduna ajiya madam da barka da yammaci barka ka daidawa muke magana daga kaduna rana murtala ina kiran ku da garin gasa a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala menene ra'ayinka a yau gaskiya ajiya madam dauda da su masu kasa suna da kyakkyawan nihin cewa su ga abubuwa ta ci daidai to da ba ci maganan nan ba ko wannan lissafi mm. in kika duba america ana gaya mana akwai jiha yau da ta kusa girman nigeria mu taba jin a saboda tattalin tsarin gwamnati da jin abu kafin ya zo mu taba jin suna gudun yunwa ko wahala da makamanta haka ba to a duk da dai ban san yawan mutanen america ba in kika je china za ki ga yawan mutanen su amma ba za ki yi suna kukan wani abu zai biyo ba ba duk da kila ba da ɗaya su suke yi to haka hmm. shi akwai tsari da gwamnati ta yi mai kyau shine cewa kar a ce duk shekara ma'aikatan gwamnati za a kwashi biliyoyin naira garan bawul a canza motoci a canza kayan ofis a'a a ta hakuri da waɗannan kila kamar shekara goma kan a canza irin waɗannan kuɗin a ta tsimin su da dubara Hmm. shi da sa a dinga ci gaba komai na tafiya da maryam dauda shawaran da zan bada ke da fatan za ta tashi lafiya to mun gode malam martala daga kaduna yanzu kuma bari mu lula mu je jihar benue salamu alaikum da wa muke magana daga benue ina magana da malam Malam Muhammadu Sani Isa daga Bajin matsalar hukumar gumi jihar Benue. To Malam Muhammadu muna jan ka. a nuna wa ra'ayi shi ne abin da yake faruwa mm. amma a najeriya matakin da gwamnati ya kamata dauka shi ne wajen wato kulawa da al'umma wajen taimakawa mm. Tumalan Muhammadu Sani Isa layin ka dai yana da yan matsala yanzu dai bari mu je Kebbi. Eh, salamu alaikum mai magana dan magaji dan koli a wuri kabbi Najeriya. to dan magaji muna jin ka yawa to a wannan maulidi da kuke ka magana akan shi gaskiya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya hore mu da mu yi aure da yawa saboda mu haifa da yawa saboda samu zuri'a da yawa mm. saboda haka Allah ubangiji ba ta ta'ala ya muna alkawarin duk abin da ya halitta zai samu su abinci ba sai wani gwamnati ba ko kuma wata karamar hukuma wannan abinci muna ga Allah kuma ana son yawan mutane kowane lokaci waɗanda suke yawan mutane sun kasashen su abin sha wahala ba kamar yadda ake harkashe yanzu to mun gode malam dan magaji yanzu kuma bari mu je maiduguri hello hello da wa muke magana daga maiduguri suna magana da isi haka ne isi haka idris dan sandan najeriya na kwantar da tuzuma to malam isi haka muna jan ka To Malam Isiyaka layin ka ya goce ka sake gwadawa kila ka same mu Allah ba da sa'a har yanzu dai muna da sauran lokaci muna jira ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun samu wani kira yanzu daga Gombe. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Gombe. Ina magana da dan Amma daga Gombe. To Malam dan Amma muna jan ka. gajiya aiki. To aiki sai godiya. menene ra'ayinka a yau? Ra'ayina ni ina ganin ya dace a yi haka. Domin karfin gwamnatinmu da kuma yadda ƙasanmu take. Babu laifi a ƙayyade iyali din domin a samu walwala da kuma kwanciya hankali da nisuwa. Mm, kana gani yana da mahimmanci a ƙayyade iyalin kenan kake cewa? yana eh, da muhimmanci sosai. domin in iyalan su kai yawa ba yadda za a yi kontrolin din su to mai amfanin su kaɗan mai fari ya fi amfani To Malam ɗan ama mu ma mun gode da wannan ra'ayin naka kuma da wannan kiran naka za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda za a iya cewa aski ya wuce ke gaban goshi har ya kawo ga gashin hanci tunda 'yan kwanaki kalilan suka rage domin a soma shagulgullan wasannin ranar da Nijar ta zamanto jamhuriya a ranar 18 ga watan Disamba nan da muke ciki wanda zai wakana a birnin Tawa wanda aka rada ma da suna Tawa Sakola a wani bangaren ofishin ministan da ke kula da sha'anin wasanni da mata matasa tuni ya sanar da cewa za a soma wasannin kokowar gargajiya zuwa karshen wannan wata daga 25 gare sa zuwa 3 ga watan janairun shekara 2018 a birnin zandar idan muka leƙa a sauran sassa daban-daban na duniya game da sha'anin wasanni kusancewa da yanzu haka ana cikin juyayi a kasar kamaru bayan rasuwar benjamin masing ɗaya daga cikin tauraron da suka kare nahiyar afirka a wasanni wasannin kwallon kafa na shekara ta 1990 da suka wakana a kasar Italiya na duniya inda kasar Kamaru ta tabbatar da nasarorin wasanni na kwallon kafa nahiyar Afirka tun da sai da ta kai ga wasannin kwata na final a karo na farko da wata kungiya daga kasar Afirka ta kai wannan mataki shi da Benjamin Masing ya rasu ne yana da shekaru 55 a duniya kuma ya rasu a cikin gidansa da ke garin Edia lafiya a can kasar kamaru a daidai lokacin da ya kwanta yana barci an da aihi dan wasar a ranar 20 ga watan jun na shekara ta 1962 yanzu haka 'yan kasar na ci gaba da nuna kyakkyawan yabo ga dan wasar da ya kasance ɗaya daga cikin zakarun kasar da ma nahiyar afirka a bajimtar da suka nuna a kasar italiya shekara ta 1990 inda in ba kuma ta ba irin wasannin da da suka gudana na tarihi shi nasar da kamar ta samu a wasan bude kofin duniya kasar italiya gaban argentina da kirke da kofin a wannan lokaci da ci da banza sai irin yadda aka yi kare jini bire jini da kasar ingila a wasannin kwata penal inda ma shi alkalin da ya alkalanci wannan wasar tsakanin kamaru da kasar ingila aka yi waje da shi saboda ganin cewa yana da hannu ga maganar tunkuɗe 'yan afirkar daga wannan wasar na duniya na wannan lokaci domin ya baiwa ingila ci biyu na daga kai sai mai tsaron gida penalty yayin da wasan ya karkare da ci uku da biyu a karkashin nasarar ingila a nasa bangare kwamitin da'a na hukumar wasannin olympic ta duniya bayan ya yi bincike game da shan miyagun kwayoyi a wasannin olympic da suka wakana a sochi a shekarar 2014 a ranar talata dinnan kwamitin ya ɗauki ƙudurin da dakatar da 'yan wasa guda shida mata na kasar rasha har abadan abadiya ba za su sake shiga wasanni na olympic na duniya ba sun hada da inadi banov da ekaterina lebedeva sai kuma ekaterina pashkevich da kuma anna shi banova sai ekaterina smolantseva da galina skiba haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka na sa ran samo sabbin hanyoyin haɗin gwiwa da Najeriya ta fuskan tsaro, tattalin arziki, ayyukan raya ƙasa, demokuraɗiyya da shugabanci. arewa maso gabashin najeriya boko haram da ƙungiyar isis da ke yammacin afirka sun janyo ta'annati wanda ya tilasta wa fiye da mutane miliyan biyu barin gidajensu mataimakin sakataren harkokin wajen amurka john sullivan ya jaddada cewa amurka kawar najeriya ce wajen yaƙi da ta'addanci yana mai cewa amurka ta haƙuri niyyar taimakawa mutanen najeriya samar da tsaro amurka ta taimakawa najeriya zamanantar da sojojinta amma amfani da karfin soji kadai a arewa maso gabashin najeriya ba zai kai ga wanzuwar zaman lafiya ba in ji mataimakin sakataren harkokin wajen amurka Najeriya na buƙatar inganta harkokin tattalin arziki da kuma yadda ake tafiyar da shugabanci ba wai a fagen yaƙi kaɗai ba da ingantaccen bincike kan take haƙƙin bil'adama da kuma ladabtar da waɗanda aka samu da laifi. ya ce domin taimakawa waɗanda rikicin boko haram ya shafa hukumar raya kasashe ta amurka za a taimaka da ƙarin dala amurka miliyan 45 amurka za ta ci gaba da taimakawa wajen samar da wadataccen abinci da shirye-shirye kan amfani da abinci mai gina jiki da ayyukan raya ƙasa musamman a jihohin da ke arewa maso gabashin Najeriya. Samar da yanayi da ya dace da kuma tsarin shari'a na gari a bayyane na da muhimmanci wajen janyo hankulan masu saka hannayen jari a Najeriya. Wadatattun hanyoyin samar da wutar lantarki na da matukar muhimmanci wajen samar da ci gaba a Najeriya. A shirinta na samar da wutar lantarki a Afirka, Amurka za ta taimaka wajen samar da wutar lantarki ga dubban 'yan Najeriya da ke fuskantar karancin hasken wutar lantarki. A takaice a ƙarƙashin wannan shiri da ake kira Power African Initiative a turance mataimakin sakataren ya ce amurka za ta samar da dala miliyan ɗaya da dubu ɗari uku domin agazawa wajen samar da makamashin gas domin bunƙasa ayyukan tashoshin samar da wutar lantarki baya ga samar da tallafi ga fannin tsaro da bunƙasa harkokin tattalin arziki amurka za ta yi amanna cewa shugabanci na gari na da muhimmanci wajen tabbatar da ɗorewar fannonin biyu a wani mataki na cimma buri mai dogon zango Yaƙi da cin hanci da kuma gudanar da sahihin zaɓe zai sa gwamnatin Najeriya ta kula da buƙatun al'ummarta da kuma ci gaba da haɓakar tattalin arzikin ƙasarta ta kuma kasance cikin shiri a koda yaushe. Amurka a shirye take ta yi aiki da Najeriya domin cimma burin tsaro da raya ƙasa da suka sa a gaba tare. Sharhi murya Amurka kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. kungiyar kare hakkin bil'adama ta Amnesty International ta ce kasashen Turai suna da laifi a irin cin zarafin da hukumomin kasar Libya suke yi ma bakin haure da 'yan gudun hijira da ke kokarin tsallaka tekun Bahar A cewar wani rahoton da kungiyar ta fitar a yau Talata, gwamnatocin kasashen Turai suna goyon bayan matakan cin zarafin da ake ɗauka akan bakin 'yan gudun hijira tare da haɗin kan dogarawan bakin haure bakin teku na ƙasar libya ana ci gaba da kada ƙuri'u a jihar alabama da ke yankin kudu a nan amurka a zaben cike gurbin na majalisar dattijan da ake gwagwarmaya tsakanin doug jones da ɗan jam'iyyar democrat da roy moore na jam'iyyar republican wanda ke fama da zarge-zarge da daga mata da yawa da suka fito suka ce ya nemi yin lalata da su lokacin suna ƙananan yara shekaru arba'in da suka shige ana sanya idanu sosai kan wannan zaɓe na yau talata a duk faɗin ƙasa saboda yana iya zamowa misali na yadda zaben tsakiyar wa'adin shugaban ƙasa zai iya kasancewa. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauki da wani sabon shirin. A madadin Hafsat Maina Muhammad da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan Mr. Cedric Franklin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya.